الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تاج تبتع الله الصلاة يتشي بعمل شلو تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ina mai tafo gogu ni ko ya august 2016 kalendar miladiya ya ci gaba da karatun littafin sharh sunna ya al-imam albar bahari rahimahullahu ta'ala idan page 105 oku hmm. da shirin sheikh salu fauzani fauzani ne katun yanzu gogu ci ko? gogu ci kato yau zuwa gube ci man ga wasan wata lilayi mafi ma yi hibbullahu wa yarda wa mawali alkhilafata bi jima'in nasi alayhi wa ridahum bihi fahuwa amirul mu'minin la ya hillu li ahadin an yabita lailatan wa ko ولا يرى أن ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا man ga mini aqidan ahlu sunnati wal jama'a was sam'u izu shituba wa ta'a iza mulamutu lil a'immati yadu shitiji fi ma yuhibbu Allah wa yarda yana so ko ga wa mai daji bai nan wa man waliya al khilafata dan gabe gabe a jalifa nan an gabe a je do shi nan bi ijma'in nasi alayhi ebe ne ga shayi jima'u jin a ma na ebe ne ga sha mituwa ni na wari dawahun hi e ga shi mai yarda jin bai hukuncin ya ni na fawwa amirul muminin sani ga amiru ya mumini shi la ya li ahadin hadin wa jin halil ya dun da an yabi ta lailatan na wa walile shi na la ya ra an laisa lai imamun na washin wato wuji ma ade da cindoro ne da shuna barran na au ga da mu abiye da ke wuya ko zaguru ko zadiriya wale mini usulu ya halu sunnati wal jama'a na tuta ce alkur'anu da sunna nan gai a sam'u wa ta'ali wulati umuri muslimi ezo shi tukpa mu lami tuye da shi musulmi sai ce Allah tun ga ya yi wallazi na amuru ya na ja imani jina a fi Allah wa a fi Rasula wuli al'amri minkum ya mi tusa ko ya lami ya tutu shigan da da sheji ko mm. ma'ana wuli al'amri minkum ma'ana mini yan musulmi jo ko mm. annabi sa sallam ga usikum bi taqwallahi mai je wasu ya ci da so ya ci wa sam'i bi tubashi wa ta'a bi milatu wa in ta'amara alaikum abudun kaga je wuji ne ga shi yayin ruwan da cigan wayin ta amara alaikum abudun habashi ka ga da wuji da wani habashiyu habasha ci nan ga ya bishi ya gadi ya mitu ruwan da ci magan abudun majda ila turaf a iya da wuji wuji wuce e eh, kwagu baba wa kuwa bici baba kuwa ma ga ya bishi ya mitu ko ya mitu ya ce bolo-bolo na da mini usulun ya ƙi na alusunnati wa jama'a zane ga ya ce gwebe ce musulmi shi na zane mini zai ja bi na budon hmm. zane ma mini a wari ji budon ko mini ya mota zai layi budon mini zai ja mitu ya ji a cale ba wani suna ne sa a sallan banin man ga wa sam'u wa talila immati fi ma yuhibbu Allahu wa yarda yazo la yazo shi tuɓe zamu la mutu da shi ci ebe na so koyewa mu ya daji gangani da yi na Hmm. ga wani kaidu na nan kangi na nan yana na sako wa mai daji mai nan mun ga alami to da shi ciyo bi ma na ga alami to da shi te lambayin to ya ciyo mu ibn anabi Allah ta'ala tali makhluqin fi ma'siyatil khaliqi e lami to makhluqe te lambayin to ya ci na jalita na ba anabi ga innama ta fil ma'ruf ba na wa alami to zane ya tiye bolo bolo wuji ma ne gannan ga ya ga ya zaga je bushi cani ko ji gane mm. ko ummajin laifin da cani ko mali sa ko bai gando ci ba ani, ko ji fasikan da cani ya gane ga to ya ruwa mulki diwa mm. na dia da bana wa la mi tu etien le ba wuce wa amma na ji le ba na ga mi tu etien wuci so ko ji gane ko misali bani ya je su mm. ko da governor ma wa fige ko wa da ya ci ko wa ci zai zalincin mai ya kashi babu gandoro wọ́n lé èdè ìjẹ̀gùn mi jíngọ́ kí wàá jẹun àwọn náà mú gàgà bẹ́ẹ̀ fi yẹ ká fi yẹ mọ́ àṣì ńlọ gan-an bẹ́ẹ̀ àzàkà ṣì bá ga lílí gajú kí mọ́ gàbù bìnnà kún ètò tí lè mọ́ àmà ibi ìdàgbé ga aji bugo jama'a yi ya wuri lokaci hmm. eji babun abụọ gaskiya e kun yi shi a jikiyo ibi lawi ti ba da ji we ya ne kun yi da fe le nan fi hmm. Hmm. ta jikiyo masu ga ta she hmm. wọn ṣe su ibi ida wíkẹndì nẹnẹ àti ìrẹlá ibi ida wíìdì láwùjọ ìlànà àdúrà àti ìtàdù lẹjì a mutu yan na jo ko laji ganewa hmm. ta ko nga ibi ji salla ibi fi azu ibi lu aji za ka zai amiru la aji ka zai ngole na ji kiyo hmm. na ji maruf na ji masu yabo ga mutu na ji kyanan na ji masu yanabu hmm. ko la shi ba ko mulki ji ba to traffic light da na police mai ja abu zane lon da abu zane shi nu da abu zane jikka zanu da abu baki bo e bu zangi da je doshi mun ga le na ji masiya gawa man waliyar khilafata bi ijma'in nasi alayhi wa ridwan bi fa huwa amirul mu'minin ko hmm. ga zane ga jalifa e idan gole ko

ko hmm. aga yadda shiga to yadda shiga da nani shi kenan wale ma'ana gannan zane ne yadda shi na wani gizo kan yi da majin zagi sha hmm. majin ba zuma sha ko ya bayan zai lami latu alul hilu wala akadin nan ko hmm. ya buga ga yadda shi ya ne alami ji jikin alami a tu ta yi na khalifanci ce sayid na bakar ka ha a gari masu eke eh, ne da shi cibe ya eh, zane ga ta mulki wani wanga to mi ga ajin ajin za ka zajin kemna sai na bakar waki jinan ngoli ngoli aji mu baya ya sai na bakar su mai ne sa sallam ne ga misali yanda soko ba zai make mini aluma na su haji kiyo amitu kuyo hmm. ta musulmi ji a sai na bakarsa likuli ya hadi le shari ka filik a ga zan doru mu jike zan doru le da shi ta e za nusa nusa nusa nusa nusa ji be zan wuci ko wuci man nusa ji ko nusa soja shi da zan wuci ba ta ga jike a ga a ga gwa ta to zan shi zai yo bebe su kun mine ya kone laliye ya guci cino eh azu ji shara gan mi ga jin ajali za ka za ji shi zuman bu ke ka ni a nabi sa sallan mu jin ajali nan ko wuje shara lo bagan nan ga ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar sai ci ga annabi mu'mini na jali fa ji zo bane sayyidina abakar ko hmm. sahabe magan sahabe masayid na bakarsa a ga anabi sa sallam ga ya daji biyoyi ya lamari ya ji ne yayi ma ji ya daji ya lamari yayi jayya amma mu ba ya ji ko mine ya ko ne lale da shi no ganci masu ku ka kuna sai no ne ka kuna sai na bakara a jan ajeli nan wa sai na umaru sangon ga jikiyo ga ajeli da ci zumun bo musulmi ma gugun amma mitu Eh, ngo le ja eh, eh, na na ji tabbatarwa bin min yuba biga juzugun idza taghallaba wahidu min almuslimina wa aqda an-nas li imaratihi fa innahu yakunu amiran wa imaman lahum idza gashishi mun ta je kiyo mun ta de gallaba ta cin zaje idza shishi wato mun ji galul hil wal aqli jiliwa eh hmm? idza da daugan zugun nun jalul hil wal aqli liwa na zugun kuma jiga zai ke ya alifan ya fayi na mga jiga mi gaji hajjali wa gaji alifanci zumayen buwa wuliyan na yin wuki wace da shiru wujin bai dindi gaji bai doro ne bai na kina ku fiye wai bai ce fa fiye kuta mulki ko kuyo awo to mo ji wuwe bai ce fa yin wa bai ce fa yin dai su ufe dikiyar ufe tis fa ufe declare mini gonga ya biro ko laji ganewa umma da supporter ne je lamitu lamitu ne je lamitu be kago be kaya kuji da sauran su nan aga na ga za na wa mulke be ngo le jawro ga je ko hmm. to ya mitu zannan hmm. ke minan na je faruwa zamani abu malik ibn marwani nan ka kuna da kyalle ba su ne ajaliye yazid ibn muawiyo nan abu malik ibn marwani ibn al-hakam mun da je kiyo mun da je dushici mai zane ko kabe kagwe nan wani ko sai ci mala alkhairi bi ya musulmi bai jijin hmm. yanni ila mai shi tubayu amma mitu na ma sai alkhairi ya musulmi wani one da ko wuce ke gani da ko wuta da ko mafari alu lihilli wal aqdi bi ali shura yi ko hmm. azan ko hmm. da ko baci

ko ji gane ko amma ya ga bai da situation bo na eri ne ga obtain wa kanga wala suku man ji ji bayani ga yasa jiwo ya ce zi so ba gaskiya ga za la khairi da zo ali ba wuce hmm. ko ji gane ko amma to an ma ci a atatu fil ma'ruf hmm. mazo ma ji gan waci shi ya fi jirali zai fi kabara zai fi lasu kun zai fi lebi zai fi da su yi zan ga wale in na jiberiya kuyo ko mm. ta ka ga di rigin kai yi ga ji to rigin ji yi wuce da ake mulki ji cani waga ga ya bane rigin wujin wuce ake mulki ji ci na e ya gu ya gyaji ga ajiye yo eh fitina ruwa ke ya nake ya bago a kuri di kamata kunu yi wala alaikum mm. ya tsoga yi za daidai ya daidai ci za daidai ya tsoga yi za kirki ya daidai ci za kirki ebogo kari mace na bebe ci da je yi dubu ti ya fe ci yi la sale ji da lokaci yi ba duwa be ce ci yi la le fi luwa yi ji oji foru be tunguri yi kan oji gwa tun da je yi tu ji ane ci sakani bo e ba ki yi mi ci ni a ki yi ba ki mo kopci a ki yi mo kopci ci baba a ki yi yi ci yi a ki yi mo yi mo ci ci zane dena ulu dun she zane ji scale nan ngwa scale ulu je ko iga jin alwusu ne ya koma iga giri ba mai iga yiye mai ilai da shi lugwa yisu ga a hannu insha Allah ta kuka wanzu lai ne yare da ci kirki na ji adalci tsakani tsakani mu amma yisu ga jiji ba ne da sha ba ne da kaba sha ba na fere la bi shinkafa sannan yan tako jana mai fita jenin ko zanna mota na gyana wani utan tanti maga mota wuri wuce aso kun ya ke wuce aso kun ya zanweci zanna jim sabuloku ya ni ko awo buloku ya da wani kana ban shi yabo buloku ji kiya buloku maka zanna lokacin ya ni daga la'ajin har da ya tunguni ne a dubu biyu ko ji gada ko ya tungo ogu bai dai egun fe ji ke ofe so ya tungu ta dai egun fe ke emaji ya ka kunan zai mu ba nun gabi mun ga sani da aiki wani ba ta yi ya ito jin shi da an gashi na ne ole hmm. ya bago wani mutum na cina ne hmm. mun na falaisa min na ya bago yi ti da a ji wanzu ya o. ko hmm. shi kata ko na ga kan shi kata dari shida dari fudu da amusi da shi wanda ke lusa fudu fun arabiya gani su daga aka kai <laughs>

zan wati mo da na gaji rodi na na gaji kulbeti ne kulbeti gabi a sai gaji zuwa ko ta jawo kwata mai lanyi ni ka kuna sai wa ya kota na bi sai yi ta ku ku gangan da rodi da siminti ya hunje hmm. ya a ga le lu gwanin ga guji da zan do ran gwamnati ya sai mai ga gwamnati wuci na ni ku yo ko hmm. ta muslimin nole ɗayan waji fahimta ba ne ya gaza an yi ɓata ka da alero shahin ma'ana alul hillu wal aqdi shi aga yarda ji kem nan wuji za mu yi sayyidina bakari na ko kem nan wuji za mu yi sayyidina usman yi na asai ngoli al shura ja sayyidina usman li ko wa shudu an nono ngola hilu li hadi an yabi ta laylatan wala yara laysa alayhi imamun barran kana aw fajira hunja halil ya zan dondo na washi shi ya shi ni ko waga augade do shana ko za gun ko za da an gole matsala na da muhimman zaro ungoyin ya zanen wa junta tin al'umma jama'a musulmi jona ko ga musulmi ga kire kire na ko? Hmm. nun ga alile shi ne ga to wanda imamu ana ya ga zanen fa kada khala ribkatal islam min unuki ya gbe musun chawa ti tashin mu ko le zanan fa'ilin da tashin musulma ma gbalin ganin zugun wa ki buji a wọ́n ji nufi gan wazu musulunci wato zaje da daji nan ji wa ji n'oli egwu gugu ba do shi ashi na e na latin na e na latin na e na latin e na e latin na koro a ta di na e chi na wa ya na. so gan ji sun zane gashi ji zane ga na wa mm. ba ina ba kullu min al-ghanami al-qasiya ko fale ka makun gabe ci wọn àwọn ẹnjì yìí kí tí wọn àkáyìn wọn nẹtọgá wa mí Wa wíwá ni wọn àbẹ ṣì nǹkan òun jí ni ẹ gbogbo wọn àlẹ́ mi tún hàn yìí nígbà tó yìí ni alùpùpù nílò láfíìlì já mo bá yá jẹ́ ni ẹ gbogbo wọn fámi tú fámi ẹ̀ ti "No, a nǹkan náà àti ẹ̀jú tó ajé ìmọ̀ ẹ̀jú gwamnati ya ko shi da ga wai lami to gwamnati a atiya wale wale ma ce ko ba kashi kun ya ta gwamnati ya do ka da bai zan loro ga da da ne kaza lo za lo da ne kaza mai bane wa je ga ko ba ga daga a ji gwamnati na wai lami to gwamnati ne goma da juna a da ba ga wacin wale wale wale na ga ji ne hmm? ga wala ga wale nga wal hajji hajji ji wal gazu be ku gwi ma al imam fa ma ngani be be ji ma din wa sai ci gaba wa salatu juma'ati khalfahum ja'iza sallan ma na wa ji su mai da cin na waje wa yusalli ko hmm. wa yusalli ba'da sit raka'ati ko ma ji na fila raka gutu na zumuncin yafsulu baina kulli raka'atin ga ga sakanin raka guban dondo hakaza qala ahmad ibn hanbal an ga al imam mahmud ibn hanbali ngon

ẹ̀dùnú ẹ̀rù ẹ̀jù ẹ̀jù a àgọ́tọ̀ alájí náà lóyà o ùmọ́dé yamancin yamancin don dòkó zànà àdánwó yẹn lámàrin ìyàwó lónà zànà àgbọ̀káwọn ṣà páyà wáyà zànà lè rí ẹ̀jù kó o jìgá ni ọkọ aláyà dán bódà sí ńgọ́ pé ní bódà ní bẹ́jú wọn ẹ̀jù ṣiṣẹ́ wọ́n ẹ̀tún náà yìí bẹ́ẹ̀ ní Ah, ngo ngaju da beji mungo le pata ba de odu de ga budano e de chi ge jo zango o ga ga wa jiu jin be de chi ngo le ga sai man chi che tun chi hin no mi ni ubo chi che sa le ma de i guba be e ga ja ju sa la zu mu ubo ngo li ga na ko hmm. kan we chi me be chi e chi chi mun to ali za ji mi ne man yo ko mi ni ji makanta jo ga to wo fe ji za ka dai sallah hmm. masaji mai za ka zo masaji mai fu ka zo ga liman yo masaji mai fu ka zo ga liman yo masaji mai fu ka zo za ka zo la gudu je liman yo chibo chibo so le ko waje ye bebi azugu mi ne tne be che lono lamarin haji ko ji gane ko mu ga cin harbe ne ne ne di faruwa ne ga zo no hmm. e do shi ci ngai lidi lamarin haji kasu diyo nole ebe shi gajin gajin appointi ya zane gai muftil amu hmm. so nga yi amir general nga yi zana laidan lamarin hajji beni wani hmm. wajen abin ga wutu ba rafa man wuce ga bayani kanan man wuce ga ajo kaza kanan wani hajji ga ajo juma ebe eh. kibo ami ebe shi ga aji kiyo nga nga nga nga afe komani ya yiri nga mu lauga cire pu kindon do faruwa da wato kindon do aje ade lamarin da jalwaji nan mm. ya fike mina zamani efu e, e, kazai wano kaduna efu kazai na bakana efu kazai na wa ne ga zai li biye yin zuku a tafe coordinate yan mm. to no ji governor to ji governor mm. ko salam so wale ga egan imara yadda ja la yadda yadda ji nan dole wo kuma hmm. gashi ko gashi ti ga jiki ne ko wannan bi ga wancin aka ku na gwamnati ga go fomu ya ja ti ya na mu ga wa alwaji nan gashi mu daga ne hmm. gaskiya wafa zandoro a ji lambarin a ji ga to gashi mu wani kaga wasu ya tun alba a kuma ta insha Allah ga na yi nan ga ne da insha Allah sa kwa zoge da za kuma lafiya sa kwa wasu gwaci wato ya tune da shi cha lobe na iqamatu jihad fi sabilillah ko jihad da yankun sai ce da ci ga jikiyo ga ko hmm. Hmm. sai wani lamarin soja shi da shi ciji lamarin nga ba su kwai sha alba nga ba su kwasa kwa albarka wajen kube su so wale gan lamarin trup ji commandant ji operation ji promotion soja ji ba ta dajo hmm? operation yaki operation flush operation agama operation zaman lafiya ba ta kijin nan ba ta idoci za a sai operation na ngo ji ana ko operation finish shi ba tan meji ga ji kiyo ni edo shi ga ji operation yaki operation zaman lafiya operation let's stay together operation major delta pata operation operation ne pata radio lambar ebe shi ga commando oga shi o tiga wato oga you you to pata wato ga commander general wato ga yura ni no le oga ja sai ebogo ene ga je jimba ni na cikin ma nga ija ajo ba do riga shishi fe da saza ndo ci ye ngoto ato aga aja ki aja jundullahi hmm. no de na lambari yunga lambari laga aja fauda lambari ya jihadi lambari mu ci kuro inda bukata ilimi inda bukata shiri inda bukata irushi inda bukata nibu inda bukata ya tikama inda bukata imani ji inda bukata ya zulale fulugwa hmm. ko ji gane ko inda bukatan musulmi ya ga ɓerɓera inda bukatun ya ji dawa bai zo inda bukatun ya ji zalunta hmm. wani mai ɓata damu inda bukatun ya tori ayatun almasalu da almafasiri ta ce wa bai shi waga ya gunci ko jinga ya musulmi shi ya bugo lamarin jihadi jin lamarin ya kunwo lamarin idi lamarin jimma ta yi dace don na jiyo wasu su juma'a ta halfon jaya zama jisa na ya juma'a zama mawage ko hmm. kaga ya lokacin fasikanci le a jin amma sallah jin ma na jin ma bani waje mm. yusuf ko ebo mm, na sallah na waje su ma bani wala musulmi lagun ko mm. a tato a ga na wasu ma yi a sai ga zakanzun wọ́n jí zàyí mú wọ́n jí wọ́n jí zàyí yìí lèmọ́ ń gẹ́ńtsọ́ rẹ̀ lèmọ́ yẹ fìtínà mú yó sẹ́yìn náà ń sọ́n gẹ̀ yẹ́bùnà àkìyà wọ́n yẹ gẹ́ idza ahsana an-nas fa ahsin ma'akum ila ga jin ila ga lokin kirki mu ga jo lokin kirki bayi wa idza asau fatajannab isa'atahum amma ga lokin da da masu ga jo dike ga jo biya gani da tun da yayi sai bugo le kun ga ji sallah ji sallah gangani da aka wa lokin fasikanci sai bana sallah ibadu fasiki mu nga ji sallah su ngo a atu zumo to to e tiyan wo ji sallah mun chonga mala sahabeji a ji sallah zumo ya to zane ja be za de da yono sabe ji salatu zuma jaji ibn yusufu hmm. ngani ngo salatu juma'a ta khalfahum jaiza hmm. ila mashi bi da wadannan zamu ci ga da kyakkyani wannan juma'a hmm. a bi man da shi da mu sai ba sabe ce ki wannan kilawan juma'a na yi irin nuluwa fajirana kun ga jaji ga ablabu min alim sai la misali ga ga mun mariji to sala zuma jaji ga mun mariji sala zuma jaji be ne ba to kutubu yoji katon ni ke ko ma to kutubu njo ngbo yige die o ija anu mun ga gawa ke un kato response ka ya mire response un ga en ke ka ya da su ina babo na ablabu mun ruba jaji sala amma daga nan wanda sanji un la ne su kun ji to ina balita iphone go gawa ji fahimta sane mashi na harbi yin na wani mandora mele ga sunna bi salafiye nga da nan sunna kai kashin hawariju ali wa tsali ba da su taraka hacin cin gawale matsala ya fi kiwoyin nan hmm. a tuya tuna gaga hmm. hmm. eh, ya jin mazunu ko eh ebe na juma'a wunde rawatib ne za jin before it na ko na mai jin bayani da ne zaga da be jin ma ode jin salla ode jin nafila gurgudu ne ga jin awo ko liman man da be wo fedu wo tuba ko amma zuma wancan ganci zuku zuma ya jin ma abu jin nafila raka guba ko hmm. amma ya gane mashuru gane suku raka guni mabedar wa an wace ga raka gutuwa ne

ebe zai ne jijin maya zai ni gbogi wani jijin maya inda gwafatawa na zanuwa ci yabi da wacce ga zai ni su jijin maya wushin bona hmm? zai je zabe na zare zai ni maya yi na alhassan ibn salih ibn haija kidawa rigi madan biyu wanzu iri ke mina ismail buhaisi enuto masallaci aliyu ya jima bole har ya shi ba ọgbẹ́ni lánàá wọlé rando òde jù làkìrìkì àti òǹgùn yìí e ga iri kishi don alaikum salam kuwaiti ke ga iri kishi don dole dole ya da zakir kifi yo a doku kwa dokun amma wa bai shi wani ya gaza doro dan bone zakir kina sai wa gwaje na jibawa na ta alhassan ibn salih ibn hayy mun fi lojin mama a kira wa biyu sai da kutubu ta fiye lojin mama a kira wari bi madabi ya mana wani ya zanen raje kafiri sai nguli adin da nuna zai ga ali a shimaru littafin nuka ce ga a tare ku ni jama'ati wa ni musulmi ne na fiye lagin wanci ya ce sai da kutubu fiye lojin maya ne jigiya fiye lojin maya Allah ya kiyaye mu. Wa yafsul baina kulli raka'atayn hakaza qala Ahmad ibn Hanbal. na fi lawon cewa gugun tsakanin raka gbogbo doro ko na ni ga imamu amadu bin hanbali gugun no ne un lan la jiye ba imamu amadu bin hanbali bin maza ba alimamu barbari maza mai hanbali an wajin ko na mai gani mine ya gane shi da maza bai hanbali ka ta ne mashuru maza bai hanabila ne raka aguni iza salla dukum ta fali fali ba'da arba'an idza ka salla juma'a juma dun jina shi la raka aguni zumubo Hmm. amma nguji ji kiyo ngu gangani bai doshi wa ibo yawa da ke gashe zuru wuro mu ga wal khilafatu fi quraishin ila yanzu la isa ibn maryam alayhi salatu wassalam na khalifanci ma ta fi quraishi ci ba a haka ka kuna annabi isa alayhi salam wa ci shi nan ko hmm. man in gaggaje ci ga imamu da ko hmm. mun ce ke ga wal a'immatu fi min quraishin sabuna ne sa sun ga ima ima mai bishice musulmi ji na quraishi wa din anabi sa sallam ga qaddimu quraishan wala tataqaddamuha ya quraishi la da gure magana mu ta da gure quraishi mu ya daga quraishi shi kuma ya kirki dole a gula shi jo ya boye ganin anabi sa sallam ganin ko ga malaka kuna ansar shiga amir amin na amiru wa minkum amir ngwa ya dai da ci tsakani abu ni amma ade da ci tsakani abun e ni sai na bakar ga innal araba la tadinu bi hadha al amr illa li hadha al hayy min quraish ko lalle balarabe ji a labitu da ya ce lamarin ba sai jama'a ka zai mini ya kure shi cijo ma'ana a cijo ba ya sayi na bakar ko zunuba sai umar zunuba usman zunuba sai na ali zunuba muawiya zunuba gaji sun banu umayya shi ne da ne bata kuma san nan banu al abbas wani zane bai na mini kureshi ba don hmm. ka mun ga gabe da yadda shi na ji kureshi ca nan ko hmm. je yadda shi cha ni nan ngo ji gane ko oh amma idza bal amr wan aqada fa inna tazimu ta'ayat hmm. yadda shi gabe a yadda shi ca ni ga wajen to buji kureshi alamatu sambuji kule shi ca e ebe kibo ebe na aga gan ebe na uji kule shi ca na alama wa nga wale ba ne kamar gawa ke mo hmm. har bai kaku na anabi isa ne gen mara mare salam na wace shi ne wale ne ji sha an gaba na zai je yi takasiri fi saudiya wani hadi da fi saudiya a ci da takasiri fi bai zanuwa ci kacha mgbe kọntinu tó gbá nínú adéla rukuji rukuji fún amí òtí ìwọ̀dá fìtọ̀ prison lọ́wọ́ jíga ní na ọgbẹ́ náà ayẹgẹ̀rẹ́ ayẹgẹ̀rẹ́ mulki di chen su di a tí káàkiri ààrùn ọgbẹ́ mi nìyẹn lẹ́la ájújẹ́ àgájì kọ̀rẹ́ ṣìṣà hmm. hmm. arúgbó kákùnrin àníbi isa na mọ́rẹ̀ nìjẹ́ na nà a doga abu mu da al-maqdis ka tulita fi ga al-kawashif al fi tafsir dawlati saudiya hmm. wale me ji shara ga annabi isa alu ka kuna wale me ji ga annabi isa alayhi salam imamul masu kun ga muhammad ibn abdullah ya al madina daga zuriyar ibn ali ibn abi talib ko hmm. na lawo ga na kure shi har karshe wuce ko mm. idan fari kureshi ga sai na bakaro idan karshe gaji wasu ku wace kureshi ga alimamu almariyo amma shi ga to shi kenan sabon zan da tashi da shi maji kureshi canan a gawaye da ciwo musulma ga da shi ma kuyo ko mm. inni jahilun fil ardi khalifa ya bugar da cewa gun jihadalci mu ibadi wai zana ji baliya ne wunde kago wunde rabon doce ilimi da sauransu wale mai labayani na jibe magaji fasikanci a junasiya amma a gaji kimin a gajin shugaban agun kwagun waya mulkin mu wa man kharaja ala imamin min a'immati muslimin zana ga ju shigan wa gun da shine shine da shi musulmi wannan fa wa kharijin khawariju ko قد شق عصى المسلمين وخالف الآثار وميتته وميتته ميتة ميتة جاهلية أنا ما قاعد كده شيء كمان عقولنا خارجي ويو sannan wa musulmi gafi mali a sa riba kuma ga jahilin wa jahili ta ce jahiliya ba no zuwa man kharaja an an ko hmm. na ga duke da ce musulmi na fawa khariji na ma'ana ga wale zannan wa je kin tatu latil amru ma musulmi gafi hmm. ko kuma ile so ko ba kem na awariji jina ga mala ga zannan awariji awariji ma ya e zashi ne jagina hmm. zulkhuwaisira wanda annabi ya fiye ga nima wuce ga annabi wajen adalci ne annabi ga za a ji adalci ka gami jin adalci na yau hmm. ka kuna wani dalar kuma annabi ga ya zaɓe tiya daga zuriyar ya zannan ko ya zaɓi na zaɓe tiya ya ga cin sallah ya lebe sallah ya shi ba sallah ya kwamfiya ta sallah shi ya ga cin ibada ya lebe ibada shi ya ji ibada ganye ya gba alukurana ma alukuranu ba wani gomu ko goro agan hmm. la agbe tu gun adi no kemine kpe gbi tu nche kemine kpe latin atancho hmm. e na kando ne ga gun bando ne ga gun biya ne ga jin gun e bona fa inna fi qatlim nkata liman qatalam ga ga gun wa je la de gun gun hmm. e bo sherri na za ne je ji gun alu mai muslimi jo na awari jiji e la muslimi wu e la muslimi ji kafiri hmm. babu yake babu e dalili ẹ̀là eh, ìzàjí mùsùlùmí wọn fẹ́ dàbẹ́ ìtìlẹ̀ àgá àyàwó ṣe ń zàjí ìdẹ́wọ́n ẹ̀là ẹ̀jí wọn ẹ̀là ìjì kí àkàkà àṣìlẹ̀ ẹ̀là ìlèdè láfàájẹ́rẹ́ nkàfàrà ẹ̀là ìzàjí ìdẹ́wọ́n mínísítà àti mùsùlùmí yọ ẹ̀là eh, àwọn ṣe kí ẹ̀là àwọn ṣe làgbàkú àgẹ́wò hmm. àgá àlẹ́ ẹ̀jẹ̀ nígbà gun gbàkú àwọn ẹ̀yẹ hmm. àwọn àlejò káfíń ẹ̀jẹ̀ ẹ̀lú eh, ọ̀ṣọ́ ẹ̀lú ọdún máa dàjú sálàbẹ̀ mùsùlùmí ṣe hàn hmm. kí musulmi shige jiki a ga jibi wata a wari jibo kan do masu kun damu a wari jibi a da a tibi na kun da shi hmm. da zanna wawo yi ku zanna wawo oil yi ku zanna najeriya mai da dukiya zanna kaza makaza zanna yau wa aluma musulmi gadi kaza masu hmm. wani a so a wari jibi masu kun mulki ga sai wajimu hmm. mulki ga sai wajimu <laughs> kuyo ko e bogo ne pata on dangangani bi awari ji awari ji bodo ba do agbaru fuje yo hmm. le je le so faula ala muji awari ji ganji be zugun eke de manji fita tan awari ji wa hmm. awari ji man aga le zandoro za wu ci ko za kiriki ko man ne ya saru ji mutunci ani awari wali ya gani bi yayi dila wali awari ji afa ibn ali kafira wali awari ji afa afa jin da ibn abbas ne wani a fai tosiya bai ibn abbas ne bi jiyan na batun a wari diga jihu allah mọ̀ lá ara malla aga na ke la e bi ko yuku tiya be kaya kuji hmm. ko hmm. in ma da ne la raya la tiya ko amma ya fe gun e da imadan bu aye da guto kuma aye la to ko tiya amma ga sai gagan ya yi da shi na yare ya gwagwure ya ji ji fe can da an yare fune kun ga bai da ga yi ka kaza ka nole ko nole zai ji ga na bi ya be zai ja da ji bombi ne ga wannan ga gwata da ju kole nga malaja ga ade qadiya ku sa can awari jo zai ya qadiyo awari ne je fi gunin aye tiya da gan aye laifi ko tiya amma a ga a gan ya zai ja laifi ko tiya da wani shafe da kuma shafe ta eh mujahidu na je ji fafata walo a mai ci gaba a irin ci gai gawa yi da kadiyo wal kadiya akhbasul ko ji gane ko hmm. maga nole ngoto yi eji nkaru ya awari ji ma eji bayani ya eji anji ko yi made yi na ne ya na hmm. Hmm. ama aga agbo kajiji yi ngole a ce musulmi ji ngwan ya musulmi na aga ya ta cin acin ga gona wa ji wa ribi ta ce do ciwo tunawa jikin wa hmm. ji wa ribi na ga na fiye do ciwo zuma na ji ali na sabe ma support ya sayyidina ali ko hmm. amma gwawariji ma shadda katla hmm. annabi za a sallam ga inna fi qatlihim ajran liman kuma zane ga gwana wa da la da gunu na da mi fa ne sayyidina ali bu hmm. ko ji ga ne ko zan wa ci ga shi ga da shi na ja gani nan goje da shirin na ja gan fi ga goje da shirin na ja gani eh ji na je ji sallah annabi ga ma mu fi kuma salat annabi ga na lakum fa in asallu falakum wa law yana sa falakum wa alayhi to kigo hmm. zai kayin ga zamani na ya guje ga shirin na jagana wai muhammadu kutu hmm. muhammad jamilu zinuma ngan wukawalin muhammadu kutu ngan muhammadu kutu e gana wai laza guje ga shirin na jagana zai gunce wayo wa ya zai gina yi shi na muhammadu kutu sayyid kutub asanul banna shukuri mustafa ngo jiga na ko zane bata krimina jayo to ragan ne ke usama to usama bin laden ayman zawairi usama bin laden ayman zawairi sayyid fadl abu muda al-maqdisi abu qatada al-filistini abu yaya libi hmm. eh bata da ne jawari jiji no bila shakka wa من min الخوارج khawarij innahum دماء المسلمين كما اشتهر kama shtahar e boki bo to zanne jiye bo wo ya bo wa ga bele zaye endu ne wo ganin sai da kutub gan Muhammad kutub gan al gan da kaza ngol o so do ne ne da mini ti ne ko ta ga kila wacce mai tun ayo zane ja tsuwa ni na eh eh da da ji fi je bo sa sha aji me shi bo nga muhammadu kutu wi da bo muhammadu kutu wi da ba e bo so ko sai no wi da wani atu ba daga akida da biyu ni ta kuna min al fa'idin wato kan shakka asal muzu wa khalafa al asara wani zane je jeyiri nan zanen wa musulmi gafi

wani shiga zane adi wacce na ajiri da eh tare shiga zane ga dambe ci na ajiri da tare shiga zane ga saluti yan dawa gana ajiki wa ajiri da tare shiga wadda gaji ba ga oyo feji da zane shiga wadda gaji da kun yan gulo ko feji da hmm. eh? to bo so ko unji a zane shiga police bata ikafi zane shiga lawyer bata ikafi zane shiga soja bata ikafi zane shiga uniform mai bata ikafi hmm. to zan lole zan wa shiga zan ga luwa abuja ta gofa guta ga zan shiga ajiri da bane mumini kirki wa luwa abuja gofa guta ga zan shi shi ce ji takafiri ne na bayne masu kun zan ga shiga ajiri ba zan je majin hawa ja misali maza bayan sun ga buta wanda bai ji Allah wa launu rufa ma launin nur mana eh obe na ajiri ga gimi na kila abuja ce balal kufra ga sanati cha abuja okay <laughs> ki ta yi minan ga so ba sai milici minan ya ji kibo mino so gaje kimo so gaje bala du kufuri mo hm? ti ta gida nga kanso la je me ki lo ji kanso bido mo e bogo yo wuti ne ji ja abuje ne ji kiyo e ju ji to bido e bogo aji kiyo azu yo to bido fe lo gwanta o de me ge lo gwanta su kuma kya kile amu amu ga wari ji zalla go go kim na wari je fa yi abi ta shi da a ta bi ta da bazumu ne gaskiya nole a ware jidi alama e shi mini hubo e duke hmm. hmm? hmm? da shi musulmi shi ko amma jantara ya laji kiyo alali ya ba a maguwa ya za shi shingan da kwaya tuke ba ruta kwata da shi zaka yi a fiya yi uwa su ba a fiya futa ku ne ga irin na gaza nuwa ciwon shi da aka bi yi gudun mota to ciwon e ya yi e luwa to gari ya zannan wanda da mitu ce da bula la gadi gon kilo ci kanji mota ya su yi boro mota su gon waya luwa na su a ga kiwa a ga su bai bi na kun ganci wuna ma kanji boro mota su ci gon waya luwa ne ya ga lu ba wanda hanyar jadi na kun hmm. ji wayin na da ga ganjin zukun yan na cadi la wani je ke ji to gulu a ne ga iya ku wal gulu fa inna ma alaka man kana kum lakum al gulu e ya ba da iya ka bitu e bane zai be kami ne na jala kana iya ka bitu bibiye da ajinu hmm. ko hmm. a wani je ke lali asaru ji ba khalafa al ne bi ti an mutu do ce musulmi ji o ma ji kimo o ma agu ku dan fitina ma sai lo juma sai lo idi ko sai ji foro da ture ce kai da yan ajini musulunci ko ga su musulmi ga yi musulmi kafiri babu yan lili ma a wari jimai lamitu doka na ji bayani buwa wa mitatu mitatan jahiliya ebonan ne sifa mini yin jahiliya shi hmm. ko hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ga wakuru ni matalla alaikum in kuntum adan fa allafa baina qulubikum fa azatu bi nimati ikhwana pali mana sako jiya na pali ne makiri yaduri sako ke gbe la won wado je ci da fi e bo ni me to ci ya fi ye giye do shi to ci wakuru in kuntum qalilun mustadafuna fil ardi takhafuna yatakhatafakum an-nasu fa'awakum ayyadakum bi nasri wa razaqakum min at-tayyibat la'allakum tashkurun e pani mana sako jiya na pali ne bugun to da ce ki bu ya fiye su da to da ke bai tafi ma ngole ko da ko ce tuzu ma bai nazar wuyin sa azuki la ya bo ya ya ce ci ngole ne bata ya ce gburulo ko amma yanzu ga gwa da gwa do musulmi ko nga ko nga aliu ba nga ya ji ce ya so ba ji so mm. musulmi gafi nan wa wannan wa alama kiri a ti ade kagbo etiye kibo etiye musulmi jo mai mako ne za a ci kafiri nan wai akura wuzan nan hmm. rashin hmm. an ne ni sallo mai wuzan nan hmm. rashin ko an ne nan na wafe laji libabu ji wane kuwa na wafe na yadda ce zukon gole ya ji ani nan gole alkhairi a sai bi sheri ma amma force ne za dai kwatin wa force mun laji agun agun ci muce lega ya bici a daga ya bici woro je bayan nan lamari gaji no wani jiga ga ya bici woro je bayan lamari gaji yayin nan lalai garu ma bi komin hatta yu gayiru ma bi an fusin yiri dole so ko aje zai ba sai to ga mini ice iso ga aje gba e bugo change yiri na we pa yu na sai wo to ga chainzi we aje zani ya shage e emi e minage e minage e minage da abile fadi to e fwaje amma zan yi na yiri ko masalacho e yi ma da galigi masalacho ya bai yi lo waga da dadajin ma ma ayo da yi ku masalacho bana bai ji na a mashin yi a a mashin yi ba a zo eh. ko laji gane wa zane dai shi ko na wunda sha hmm. Hmm? zane je lokacin kan cafe yin ya gurun tuji na ya musulmi bai na kilo ce da can ne to ya je kungiyar nan gari da gaida shi fiye hmm. to ga ce ne limba ne su wa lega lambar rikici da yi yi tsogon kan yi je masallaci a kawo zawo ke bai masallaci makonin goyi ya ya ji na suku hmm. yi ne ga a yabe shi ga gyani lambar hmm. ga ya nu kazalika na yi ji wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk